min suturi wa minal khuduri nuhadul abkaru yace idan an ɗauki gawan wahabiyya makiya manzo Allah za a tafi da su makabarta mu ya ce kulhuwa kafa uku uku muke yi ya ce alhakumut takasur muke karantawa sai ya ce su kuma in sun ɗauki gawansu kamar yadda aka ɗauki gawan ibnu taimiya ya ce ban taɓa zaton ran da aka ɗauki gawan ibnu taimiya ba ranan mutuwan ibnu taimiya ya budul masunu abin da yake keɓe yake kewaye matan da suke cikin gida za su fito fili wato hutakul astaru za a keta shari'ar Allah za a sha sha'ani in ji shi ya ce za ka ga bikirun nisa'i ga 'yan mata nan minas suturi sun fito daga cikin suturansu sawakilan suna masu ihu da kuka kamar ɗansu ya mutu wa minal kuduri wasu matan kuma sun fito daga cikin karafkan zubgansu za ka ga matan annuhadul abakaru 'yan mata masu tsayayyin nono kaga mu da bakinka kai kace mu alhakumu muke karantawa kai kace kul muke karantawa kai kuma he gashi a sheku, kuma ranan rasuwa idan za ku raka gawa kamar yadda ku raka gawa ibnu taymiya mata ne suke fitowa tsirara ana kallon nonon su to da wanda ya karanta kulhuwa da wanda ya karanta alhakumu a haɗa su da waɗanda suka fi yiwo 'yan mata suna sufanta nonuwan mata tsakani da Allah inda za ka yi wa mutane adalci ɗayan biyu in ma yana nuna jahili ne kai baka san gida rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا باياك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da kasancewa a wannan lokaci a wannan fiji namu mai albarka wanda ɗazu aka samu wasu daga cikin admin ɗin fejin nan suka fitar da sanarwa cewa insha Allah tabaraka wata ta'ala muna da ɗan takaitaccen <clears throat> raddi ko kuma in ce tsokaci zuwa ga wani bawan Allah da yake zaune a ƙasan Ghana wanda aka fi saninsa da malam ko dr taufik abdulrahman kula sai ne ko wani abu dai ban kiyaye asalin lakabin nasa ba amma dai sunan da na kiyaye dr taufik abdulrahman wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala a ɗan wannan gajeren zama da zamu yi ina so zan tattauna akan wasu muhimman ƙadiyoyi wanda shi wannan bawan Allah ya taɓo su wanda yake zaune a ƙasan Ghana wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala ba tare da na ja dogon zaren abin ba ina so zan biyo kan maganganunsa ɗaya bayan ɗaya wanda ya yi daki-daki wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala in dama ya bani ina son in raddance su ɗaya bayan ɗaya kuma wato cikin wato ba zan ce zafi kai tsaye ba saboda shi ma bawan Allah kamar yadda na ke ganin usulubinsa ba mutum ne da ya fiye yin zafi kai tsaye ba sai sa ba zan mai zafi yadda ya kamata ba a yana ɗaya daga cikin irin wahabiyyar da muke sha'awan a dinga samun su koyaushe a cikin al'umma abin da ya sa muke sha'awan a dinga samun irin waɗannan wahabiyawan a cikin al'umma saboda yana isar da wahabiyancinsa ta hanyar da yake ganin shi haka shi ne addini yake ganin haka shi ne dacewa abin da ya fahimta shi yake isarwa to irin waɗannan wahabiyan idan mun same su ko da raddi za su yi wa ɗayan tijjaniya ko da wani abu za su faɗa a kan tijjanawa to mu ma mukan yi ƙoƙari irin usulubin da suka yi amfani da shi mu ma mu yi musu amfani da irin waɗannan usulubin saboda ba sa kausasawa gurin usulubinsu suna iyadda aƙidansu da fahimtansu a iyayen da suka gane da haka mu ma in mun tashi sai mu iyadda aƙidan mu da fahimtar mu a iyayen da muka gane in ma raddi ne mu yi musu raddi da harce wanda yake lallausa irin yanda su ma suke yi mana raddi saboda na sha ganin abubuwansa da zaka ga yanda yake faɗar ra'ayinsa da abubuwansa da sauransu inda a cikin makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahabiya makiya annabi ana samun irin sa, to da za ku ga saɓani ya ɗanyi taushi kuma da za a bar wa mutanen baya turas mai kyau ta yadda ka fito ka yi raddi cikin girmamawa da mutuntawa wanda shi ma zai fito ya maka raddi sai ya maka raddi da usulubi cikin mutuntawa da girmamawa saboda me kai ma alal akalli ka bar wani usulubi mai kyau wanda ya kamata a kula maka da shi to ala iyalin wannan bawan Allah kamar yadda kuka ga sanarwa wata magana yayi na 'yan mintuna kaɗan wanda yanzu nake son kafin bisa al'adarmu da irin tsarinmu kafin na yi masa raddi ya kamata in danna abin da ya faɗa kowa ya saurari me ya faɗa idan an saurari me ya faɗa sai mu biyo bayan maganansa daki daki insha Allah tabaraka ta'ala a sai mana afuwa a saurari me ya faɗa insha Allah yan bid'a suna cewa wai ahlus sunna ma ka gama eh, abin da muke cewa wai muna cewa kamar wai manzon Allah ma kamar mu ne mu muka fara faɗa eh saboda su yan bid'a ba sa aiki da Qur'ani da hadisi mun gane in ma suna aiki da Qur'ani da hadisi gurguwar aiki da suke da shi abubuwa ne guda uku mu da su muna musharaka kan biyu amma ɗaya mun keɓanta da shi alkitab wa sunna wal amalu bima alaihi salaful umma dan bid'a zai ja maka qur'ani ya ja maka hadisi amma sai ya fasarta dace da mazhabinsa ko akidarsa amma mu ahli sunna muka ce fassaran nan ya zamanto dace da fassaran wa magabatan kwarai kun fahimci wannan shine bambancin mu da wa da su yan bid'a sai yasa yan bid'a da suke cewa mun ce manzon Allah kamar ko ba mu muka faɗi ba bambancin mu da manzon Allah wahayi haka Allah ya ce a harshen manzon Allah innama ana basharun mithlukum yuha ilai ba ku son annabi waye kai ahli sunna kaunan annabi waye kai ahli sunna son annabi waye kai ahli sunna bin tafarkin annabi mu zo mu zauna da mu da ahli sunna ga kujera ni ina kalubalanta duk dan bid'a ya zo ya sa rana ma wallahi ina biyo shi zo mu yi mukabala in kawo abubuwa guda dari wanda su sun saba mu manzon Allah a kansa su ma su kawo abubuwa guda dari da mu ahli sunna muka saba mu manzon Allah jama'a su gani su ji da mu da su wane ne makiyin annabi ko ba ka bane manzon Allah in za shi makabarta yana shirun ne ahli sunna haka muke su kuma in za su makabarta la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ko ba ka bane manzon Allah in za shi makabarta natsuwa ne amma su da waka da waka ake yi ko da kuma rawa ake yi mun je makabarta muna karanta addu'an da manzon Allah ya karanta su kuma alhaakum kullu wallahu kafa uku uku gargaza mu da su wani ba don Allah wanda ya san dan bid'a zai iya zo ya mukamala da ni kan don Allah ina kira ka jawo shi ni na ba shi kuɗi ma mun kare ya ca da ni na biya shi ya kawo matakayya dari ni na kawo matakayya matsayi matakayya daban-daban guda nawa dari wanda 'yan bid'a suka kauce mawa sunnar manzan Allah da kuma su ma su kawo dari wanda mu ahli sunna muka kauce mu zauna duniya duka na kallon mu da mu da su ina ga mun yi wannan sun daina fadar ahli sunna makiyarwa ne annabi don Allah ku turo min su kun jaye ina ina ku don Allah na'am a yan uwa duk da na ga kaman network yana nema ya dinga bamu problem duk da na ga kaman network yana nema ya dinga bamu problem a yi haƙuri a yi haƙuri na ga network ɗin namu bai da ƙarfi sosai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana nema ya dinga bamu problem to amma dai insha Allah a haka dai za mu shura har mu ga mun samu abin da muke so da yake ruwa ake yi a garin namu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na so a ce ban sani ba da Allah ina son in gani a comment cewan shin maganganun da ya yi uwa afuwan ina son in gani a kwamin da Allah ku rubuta min maganganun da ya har ƙarshe an ji ko kuma sai na maimaita bidiyo don na gane to ɗin ya ɗan yi shakin a lokacin da yake magana musamman maganganunsa na ƙarshe yana da kyau idan ba a ji ban ɗan ƙara maimaita ƙarshen bidiyon san yana da kyau domin a ji challenges ɗin da ya yi in kuma an riga an ji to shi kenan fa ni'ima ba sai na ƙara maimaitawa ba to ala halin kan na yi dogon zance in shiga cikin magana kai tsaye maganarsa ta ƙarshe wanda ko da ma ba a ji ba insha Allah to na wani ya rubuta yes ma'ana an ji kenan a maganarsa ta ƙarshe in fara da malam Taufik ya ce yana so a yi mai gayya zuwa ga wani ya ce yan bidi'a a to amma ban sani ba yana nufin yan bidi'an nan mu masoya manzo Allah ne yake kiran mu yan bidi'a ko wasu ne yake kiran su yan bidi'a Allahu a'lamu ban sani ba to amma ala iyalin sakon da nake so zan ba shi shine ya ji da kyau wannan abin da ya yi na kiran masoya sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da yan bidi'a to wannan yayi babban kuskure sannan kuma saƙonsa da ya ce ya bayar na yana gayyatar muƙabala a zo a zauna tare da shi ya kawo matsala ɗari bidi'o'i ɗari da mu muke yi su ma a kawo musu bidi'o'i ɗari da su suke yi to muna gaya masa wannan saƙon an amsa maka Amma shige gurin wannan an riga an amsa kawai cewan a zo a zauna da kai ba a wannan an riga an shige gurin an gama in Allah yadda an riga an gama zama da kai kaman an gama an sha an shige wannan layi eh insha Allah tabaraka ta'ala in kai ka zo Najeriya za mu zauna kuma in Allah mu ya kai mu kasan Ghana to ka shirya kayi manyan baki za mu zo maka da ku da kace a lissafo muku ba kana ganin kaman baku da shi bane za mu lissafo muku guda ɗari za mu kawo maka ku guda ɗari na wabiyawa za mu lissafo mu kawo maka kai ma ka lissafo ɗarin ka kawo mana duk da na fahimci abin akwai exaggeration da sauransu wannan ƙadiyya ta ɗaya kenan saƙon muƙabala an amsa insha Allah tabaraka wa ta'ala sannan sai yayi wata magana cewan wai su yan bidi'a ba sa aiki da alƙur'ani ba sa aiki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi sallama in ma sun yi aiki da alƙur'ani da sunnar manzon Allah to suna yin aiki da su ne a karkace <laughs> wai suna yin aiki da alƙur'ani da sunna ne a karkace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to ka sani matsalar shine kai yanzu fahimtar taka da kaiwa Alƙur'ani, fahimtar da kaiwa hadisin manzo Allah me ya mikar da shi me ya tabbatar maka cewa ba akan bidiya kake ba amma kuma a lokaci ɗaya kuma malam sai ya warware kansa sai ya zo ya ce abubuwa ne guda uku ya ce wai da shi da yan bidi'a sun yi ittifaki akan abu guda uku abin da suka yi akan abu guda uku ne amma sun yi ittifaki akan biyu biyun da suka yi ittifaki akai sun yi ittifaki akan alqur'ani sun yi a akan sunna amma sun saba akan fahimtar magabata to dan Allah dan Allah tun daga nan bai kamata ka fahimci cewa ka hau kan gadan wala ba ka tafka babban kuskure tun daga nan tun daga nan bai kamata ka fahimci matsayinka ba mutum ya yadda da alkur'ani ya yadda da hadisi sai ka ce wai kun saba akan fahimtar magabata to su waye magabatan akwai wani magabaci wanda idan na bi Allah dole sai na bi shi akwai wani magabaci wanda idan na bi annabi Muhammadu dole sai na bi shi akwai shi to kun ga yanda ake samun ishkali yanda ake samun tunani gurgun tunani kenan na haɗu da kai akan alƙur'ani na haɗu da kai akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma a lokaci ne kana cewa mun haɗa alƙur'ani mun haɗa akan hadisi amma kana cewa fa mu salafis salih to daga nan zaka gane ba salafus salih kake bi ba akwai son zuciyanka kake bi in dai na bi alqur'ani la da ina tare da salafus salih in dai na bi sunna la da ina tare da salafus salih ya kamata malam ya fahimci wannan to amma kun ga a kasa daya a zaune a guri daya bai fahimci ya karye ba shi da kansa bai fahimta ba to nas'alullah salamata wal afiya a gurguje bayan wannan mas'alan za mu tafi mas'ala ta hudu 'yan uwa shine sai ya bada misali da ya tashi bada misali ya tashi zai buga misali sai ya ce wai ina irin bidiyoyin da muke yi din kamar ka tambayi malam ina bidiyoyin da 'yan bidiya suke yi a wajen sa wai mu fa 'yan bidiya masoya manzo Allah ne a gurin sa 'yan bidiya mutum ya so annabi ya rike annabi kankam ya so alal baiti kai kuma baka son annabi baka son alal baiti amma masoyin annabi shine dan bidiya a gurinka ina wahabiya za ku kai kanku ina za ku kai kanku to bari ku ji abin mamaki sai ya ce wai idan mutane sun tashi yan bidiya da yake kira wanda yake kiran su yan bidiya a harcensa sai ya ce in sun tashi wai bambancin su shine zaka ga sun tafi makabarta idan sun tafi makabarta zaka ji suna la ilaha illallah la ilaha illallah sai su yi ta yin zikiri suna yin waka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya tsayar mana da network din haka sai ya ce wai za ka ga sun tafi makabarta idan sun tafi makabarta ka ga sun tafi makabarta suna waka suna la ilaha illallah to wannan la ilaha illallah ai ba waka ne <laughs> la ilaha illallah kan ai zikiri ne la ilaha illallah ai zikiri ne yace ko kuma ka ji sun tafi suna waka amma wai su su mutanen sunna a bakin safa fa wai kanwar ƙarya wai su ne masu bin sunna annabi wai sun tashi wai suna zuwa makabarta su yi irin abin da annabi ya yi. ma'ana an je wajen buso to muna roƙonka idan ka zo wajen buso ka gaya mana me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa me umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an zo birnin gawa muna roƙonka ka gaya mana muna roƙonka ka gaya mana muna roƙonka ka gaya mana amma dai yanzu mu za mu gaya maka cewa idan mun je makabarta muna cewa la ilaha illallah idan mun zo muna yin waka ko kuma an zo sai a ce a karanta alhakum da kulhuwa kafa uku uku <laughs> a karanta alhakumu da kulhuwa kafa uku uku to shikenan ba wani dogon zance insha Allah tabaraka wa ta'ala ga littafin ku gona mai taki za mu ga suwaye cikakkun yan bidiya gata al'uqudud durriya na lillahi wa inna ilaihi rajiun yan uwa ayi ta hakuri saboda network din namu bai da kyau ayi mana afuwa ayi haƙuri network din ne bai da kyau wallahi sai ya ce idan an zo ana karanta ana karanta idan mun zo makabarta daga cikin bidiyoyin mu in mun zo sai mu ce a karanta a karanta a, a, a, kulhuwa kafa uku uku wannan yana ɗaya daga cikin bidiyo'in da muke yi in mun je mu ce a karanta kulhuwa kafa uku uku ko mu ce a karanta alhakumut takasur to shikenan babu laifi bari mu ga alhamdulillahi mu da shaidan bakinka ka faɗa yanzu da bakinka kowa ya ji ka ce idan mun je makabarta cewa muke a karanta kulhuwa kafa uku cewa muke a karanta alhakumut takasur da shaidan bakinka yanzu kai ka faɗa to kai kuma ga littafin al'uqudud durriya bari mu ga kun je makabarta me kuke yi a duba shafi a irin nawa shafi na ɗari uku da talatin ga wanda yake da irin nawa ya duba shafi na ɗari uku da talatin zai ga abin da su malam suke yi idan sun je makabarta lokacin da aka ɗauko gawan ibnu taimiyya za a shiga da ita makabarta malam ya ce ma kuntu ahsibu anna yawma wafatihi yabdul masun wa tuhtakul astaru bikirun nisa'i min as-suturi thawakilan wa minal al-khuduri nuhadul abkaru ya ce idan an ɗauki gawan wahabiya maƙiya manzan Allah za a tafi da su makabarta mu ya ce kulhuwa kafa uku uku muke yi ya ce alhakumut takasur muke karantawa sai ya ce su kuma in sun ɗauki gawansu kamar yadda aka ɗauki gawan ibnu taimiya ya ce ban taɓa zaton ran da aka ɗauki gawan ibnu taimiya ba ranar mutuwan ibnu taimiya ya budul masunu abin da yake keɓe yake kewaye matan da suke cikin gida za su fito fili wato hutakul astaru za a keta shari'ar Allah za a sha sha'ani in ji shi ya ce za ka ga bikirun nisa'i ga 'yan mata nan minas suturi sun fito daga cikin suturansu sawakilan suna masu ihu da kuka kamar ɗansu ya mutu wa minal kuduri wasu matan kuma sun fito daga cikin karafkan zubgansu za ka ga matan annuhadul abakaru 'yan mata masu tsayayyin nono kaga mu da bakinka kai kace mu alhakumu muke karantawa kai kace Kulhuwa huwa muke karantawa kai kuma he gashi a sheku, kuma ranan rasuwa idan za ku raka gawa kamar yadda ku raka gawa ibnu taymiya mata ne suke fitowa tsirara ana kallon nonon su to da wanda ya karanta Kulhuwa, da wanda ya karanta alhakumu a haɗa su da waɗanda suka fi yi ‘yan mata suna sufanta nonuwan mata tsakani da Allah inda za ka yi wa mutane adalci ɗayan biyu in ma yana nuna jahili ne kai baka san gidanka ba ka yi haƙuri imma kuma yana nuna kai mai tataccen son zuciya ne kaga su waye yan bidiya ashe ku ne yan bidiya sai ya ce wan nisa mata ranar rasuwan ibnu taymiya amsalul jaradi kai ka ce fari ne lahum alat tabuti minhu tahafutun wadwaru sun kewaye akwatin gawan ibnu taymiya suna ihu suna kuka ya ce fa annahu ya asubu na halin nawahu kai ka ce matan nan irin wani wato jama'a ne na ƙudan zuma hayyan wa mai tallin nufusi maɗaru sun zo sun kewaye ibnu taymiya to tambaya malam taufik tsakani da Allah in ana so a cire yan bidiya da waɗanda idan sun za su raka gawa sai su karanta alhakumu da kulhuwa suna kuma la ilaha illallah la ilaha illallah kamar yadda ka faɗa da bakinka da kuma waɗanda in za su raka gawansu mata ne suke raka gawan ana zuwa ana sha'ani ana sifanta mata ana sifanta nonuwansu don Allah su waye yan bidiya tambaya muke yi tambaya muke wannan littafin gidanku ne karkace ba haka ba mu tafi shafi na ɗari biyu da casa'in da bakwai mu je mu gani me ga yanda aka sifanta bari ka ga masu karanta masu asalin yan bidiya gashi gashi gashi bari mu gani cewa mu laifinmu shine idan mun raka gawa wato muna karanta alhakumu muna karanta kulhuwa wannan shine laifinmu in mun raka gawa muna karanta alhakumu muna karanta kulhuwa kai kuma to bari mu ga me kake karantawa bari mu ga me kake karantawa idan ka tafi shafi na 296 a cikin littafin al'ubudu durriya ga abin da kake faɗa kace wa hadara jam'un ilal qal'ati wasu mutane da dama suka zo prison din da aka kulle ibnu taymiya fa uzina lahum bidukhuli aka yi musu izini su shigo wajalasa jama'atun qabla al wasu mutane suka zauna kafin wanke gawan ibnu taymiya wa qara'ul qur'ana suka yi ta karatun alqur'ani kaji malam tawfiq ba mu kawai zaka zo ka raina ba ko waɗanda kake kiran su yan bidiya ka ce in sun tashi suna zuwa su karanta alhakuma da kuluwa wa kaba uku uku akan gawar ibnu taymiya wa qara'ul qur'ana suka yi ta karanta Alƙur'ani in ji almajirin ibnu taymiya ibnu abdulhadi kuma ba mu ga raddin ibn al akai ba yace bid'a ne ba mu ga raddin zahabi akai yace bid'a bane ba mu ga raddin ibnu abdulhadi yace bid'a bane ba mu ga raddin ibnu kasir yace bid'a bane wa ƙara ulƙur'ana suka yi ta karanta alƙur'ani wa tabarraku bi ru'yatihi suka dinga neman albarka da kallon gawan ibnu taymiya a aqidar ka kai kuma baka da baka da kana kallon annabi bai da albarka a aqidan ka kai malam tawfiq wannan shine aqidar ka kana kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da albarka wannan ita ce aqidar ka ka ji tsoron Allah kai ka san haka ne sannan wata ƙabilihi suka yi ta sumbantan ibnu taimiya sun man sarrafu sannan suka juya suka tafi maza kenan wa hadara jama'atun minan nisa'i aka bar mata su ma da yawa suka shigo fafa alna mithla zalika suka aikata irin abin da mazan nan suka aikata suka sumban suka karanta qur'ani suka kalli ibnu taimiya suka kwashi albarka suka dinga sumbantan gawan ibnu taimiya wannan ne bidi'a tsakani da Allah malam Taufik ko kuma masu karanta alhakuma da kulwa kafa uku uku a dai nemoyin bidiyan tsakanin mu da ku a dai nemoyin bidiya kaga kallo ya koma sama kenan zaki ya eh, shawo ya zaru doki da aka ya kamata a ji tsoron Allah in baka san gidanka ba ku dinga shuru kuna kama bakinka har kana da awan zaka kira muƙabala a wannan yanayi zaka kira muƙabala ka kira muƙabala a wani yanayi kaga ya an samu ero to bayan wannan sai ya ce washtar da zihabu cunkoso ya yi tsanani wa alƙanna su ala na ashihi manadi lahum wa ama'imahum litabarruki da aka ɗauki gawan Ibn Taimiyya jama'a suka cika suka cika suka cika saboda da mutane sun rasa yadda su taba gawan Ibn Taimiyya. wannan sai ya ciro rawaninsa ya wurga akan gawan Ibn Taimiyya ya ɗebo albarka wannan ma sai ya cire eh, hankicin ɗinsa ya wurga akan gawan ibnu Taimiyya ya ɗebo albarka wasaran nashu alar ru'usi taratan ya taƙaddamu wa taratan ya ta'akharu makara na ibnu taymiya tana kan mutane wani lokaci kaga ga ta yi gaba wani lokaci kaga ta yi baya kaga su waye yan bidiya za da ya nemo yan bidiya masu karanta kulwa uku uku da alhakumu ne yan bidiya ko masu zuwa suna ibnu taymiya kis da kanka zaka nemo yan bidiya da kanka zaka nemo su da kanka zaka nemo su to ba wannan ba ma bari ka ji ba qul huwa kafa uku uku da alakum ba yace wa hadara hani sa'un kasirun bi haisu hurizna bi 15000 alfan ko bi 15000 matan da suka halacci jana'izan ibnu taymiya ana kididdige su sun kai mata dubu goma sha biyar wa ammar rijalu amma maza fa hurizna bi sittina alfan wa aksar ilami a tai alfin sai da aka kididdige mazajen da suka halacci gawan ibnu taymiya sun kai mutum dubu sittin har zuwa mutum dubu ɗari biyu shahid ba qul huwa ba ba alhakumu ba wa shariba jama'atun ilma alladhi fadula min busulihi wasu mutane suka ɗauke ruwan wankan gawan ibnu taymiya suka shanye ba fa alhakumu ba ka ji da kyau ba alhakumu ba suka ɗauki ruwan gawan ibnu taymiya suka shanye ba kulwa kafa uku uku ba yan bid'a da kake kiransu yan bid'a sun karanta kulwa kafa uku ka ce yan bid'a sun karanta alhakumu ka ce yan bid'a ku kuma gashi kuna shan ruwan wankan gawa waye dan bid'a yaƙi ya ci matan libida yaƙi ya ci matan libida don haka a dinga magana ana sanin me ake faɗa don Allah don Allah rahimallahu muryan rafa ƙadara nafsihi Allah ya ji kan mutumin da ya san ƙimar kansa ya san mutuncin kansa an shige irin wannan ƙalaƙatancin da kuke wa mutane irin wannan ƙalaƙatancin an shige shi ku bari ku bari ba alkhairi a ciki an shige wannan ƙalaƙatancin waqtasama jama'atun baƙayyata sidirin ladi gusila bihi soso da sabulun da aka wanke aka gurje jikin Ibn taymiya da shi mutane suka ɗauka suka rarraba a tsakanin su to waye ɗan bidiya ne alhakum ko mai ƙulwa kafa uku ko kuma masu shan ruwan wankan gawa da raba soso a cinye da yi ma ibnu kis kuma littafin gidanka ne da za zaka yi ka kori sai sa an za a yi magana dan Allah a dinga yi a sannu a sannu don haka yan uwa idan kun je za ku raka gawon ku raka ta da la ilaha illallah wannan yana gwada gawar ta mutu akan la ilaha illallah kenan su kuma in sun je kun dauki gawan su ku dinga cewa ibnu taymiya ibnu taymiya ibnu taymiya ibnu tunda shi suka fi ƙauna. ko kuma kun dauki gawan ku masoya annabi ku dinga la ilaha illallah la ilaha illallah yi ta la ilaha illallah ka raka gawarka da la ilaha illallah wallahi da ita za ta tashi a cikin kabari ku ba su su kuma su yi ta kiran ibnu taymiya suna yi mai kiss me amfanin haka dan haka eh, malam wa kake da suna malam taufiku ka faɗo ba nauyi to mu je gaba kadiya a gurguje dan ba so nake na dade ba insha Allah ka je ka dudduba wannan abin da na gaya maka abu na biyar shine ah, cewan mu muka fada ba mu muka faɗa ba annabi mutum ne kaman kuwa. haka kuke faɗa haka ya faɗa mu muka fada suna mana sharri mu makiya annabi kai ba makiyin annabi bane duk mai cewa annabi mutum ne kaman sa makiyin annabi ne wallahi wallahi duk mai cewa annabi mutum annabi Muhammadu ka kalli annabi ka ce irin ka kai dinwa ka yadda kai ba irin gwamnan garin ku bane ka yadda kai ba irin shugaban kasan garin ku bane ka yadda kai ba irin sarkin garin ku bane ka yadda kai ba irin ubanka bane ka yadda kai ba irin uwarka bane ka yadda kai ba irin mai dagacin garin ku bane kai ka yadda kai ba irin wanda kake ganin mai kuɗin garin ku bane annabi ne zaka kalle shi kace irin ka ne mushkila kofar bala'in ku ku ji da kyau wabiya bala'in ku yana cikin kallon annabi mutum kaman ku ta nan duk kuka faɗi musibar ku tana wannan kofar da kuka buɗe na kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum irin ku annabi mutum kaman kowa ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah kowa annabi kaman kowa a cikin kowa akwai dan giya a cikin kowa akwai dan caca a cikin kowa akwai dan luwadi a cikin kowa akwai dan iska a cikin kowa akwai barawo kuma ka zo ka ce annabi mutum kaman kowa a ce maka kuma makiyin annabi ka fasata kai makiyin annabi ne da aka makiya annabi ku ji da kyau musibar ku tana wannan kofar da kuka buɗe na kallon annabi mutum kamar kowa ku kulle ta ku ba annabi darajarsa da kimarsa ku ɗaukaka annabi za ku ga kun kubuta ga kun kuɓuta musibar ku tana cikin wannan kofar sai kun kulle ta kuma abin da zai ba ku mamaki wallahi wallahi wallahi yau da a ce wahabiyya suna kallon annabi sallallahu alaihi wasallam da irin girman da muke kallon ka kwatanta kun ga yadda muke kallon shi tsaro Usman Bauchi ko yadda muke kallon Sharif Ibrahim Sala ko yadda muke kallon sauran shugunan mu kar ma gaje kan shi tijan da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ka ce wahabiya za su iya kallon annabi da irin darajar da muke ba shi Ibrahim Bauchi da irin darajar da muke ba Sharif Ibrahim Sala da sun kubuta to amma suna kallon annabi a can can can ƙasa tunda Dr. Jaki haka ya faɗa ya ce wajibi a dawo da shi can can can ƙasa akan tauhidi kowa zai yi can can can ƙasa kuma annabi yake nufi annabi yake nufi darajar da kuke gani yanzu kuke ganin muke girmama shi da rubuci ko sharu Ibrahim Sala su fa bana magana shi tijani ko Ibrahim wallahi wahabiya ba sa iya ba annabi wannan darajar wallahi wallahi ba za su iya kallon annabi da wannan darajar to shine mushkilan to mu ka kalla idan muna yi wa shunan irin wannan kallon ya kake zaton sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda kululuwan al'amari da haka musibar ku tana cikin kallon manzo Allah mutum kaman kowa kuma bari ku je yan uwa ku sha mamaki ƙarya suke muku ina mai rantse muku da Allah ba su ɗau ibnu taymiya mutum kaman kowa ba wallahi wallahi annabi suka raina ba su ɗau ibn taimiya mutum kamar kowa ba wasu yan uwa da zama sukan yi yi maganganu amma ku yi haƙuri ba inda za a yi sai an bayyana wa mutane gaskiya kai in baka ciki baka ciki Allah ya kubutar amma wannan ita ce maganar gaskiya wallahi ba sa yi wa ibn taimiya kallon mutum kamar kowa annabi suka raina suke kallon annabi kamar kowa domin misali ga abin da yake rubuce bari ku ga bari ku ga bari ku ga mu tafi shafi na ɗari uku da ishirin da shida ga ta 'yan uwa za ku gane annabi suka raina kawai ba wani magana annabi suka raina wallahi tallahi annabi suka eh, raina kwarai da gaske gata shafi na 326 ga abin da suke faɗa a duba marsiyan ashek kasim bin abdurrahman al-muqri wanda yi wa ibnu taymiya bari ku ji kallon da suke wa ibnu taymiya ce ya auhadan fi hilmihi wa ulumihi khalatil biqa wa qallatin nusaru ya auhadan ya ɗaya tilo fi hilmihi cikin haƙurinsa wa ilmihi da irin ilminsa ibn taimiyya bai da na biyu auhadan shi shi kadai ne waye al'auhadu ba Allah ba za su iya gaya wa annaba haka kun ga ba su gaya annaba haka ba amma kun ga suna gaya wa suna gaya wa suna gaya wa ibn taimiyya suna gaya wa ibn taimiyya wannan ita ce magana bari ku ji bari ku ji suka ce falillahi ma dammat turabu wa ma hawa min alfadli falyafkhar alal ard lahduhu suka ce abin mamaki kabarin ibnu taimiyya irin yanda ya taro ibnu taymiya wa ma hawa da abin da kabarin ya taro min alfadli na girma falyafkhar alal ƙabarin lahduhu kabarin ibnu taymiya ya kamata ya yi alfahari wa dukkan ƙasa akan hakikanin waye ibnu taymiya saboda ya ɗauko jikin ibnu taymiya sai suka ce fa ya na'ashahu ya kai makaran ibn taimiyya ma za habalta me ka ɗauko ka san me ka ɗauko kuwa minamri'in na wani babban mutum jami'ul wara fihi duk halittun Allah fihi suna cikin ibn taimiyya wa fauka ka farduhu amma ibn taimiyya shi kaɗai yana kanka jami'ul wara fihi ka gaya wa ba haka ka ga biya za ku ƙari jami'ul wara duk halittu fihi suna cikin ibn taimiyya wa fawqaka farduhu amma a kanka ibn taymiya shi shi kadai ake gaya wa makara sannan kuma ka zo ka ce ka dauki annabi mutum ne kaman kowa ga ibn taymiya ma baka dauke shi mutum kaman kowa ba haza huwa haza huwa wannan shine hakikanin abin da yake faruwa bayan wannan bari ku je uwa ya ƙara cewa wal khalqu kun ga duk halittun Allah in nisubu ilaihi in ka kwatanta su da ibnu taymiya kawahidin za su zamanto kamar mutum ɗaya ne za su zamanto kamar mutum ɗaya ne fi ummatin a cikin al'umma wa huwal faridul a'lamu ibnu taymiya shine al faridu makadaici shi shi kadai al a'lamu wanda yafi kowa sani ka ce baka fifita ibnu taymiya akan kwa ba abin da kuke faɗa ba ku yadda annabi ya fi kowa ba ba ku yadda annabi mutum ne kamar kowa ba gashi kuna gaya ibnu taymiya wal khalqu in nusibu ilayhi duk halittu in an dangana su zuwa ga ibn taimiyya kawahidin za su zamanto kaman ɗaya ibn shi shine sauran wannan ba ita ce kalman cewa annabi ba mutum ne kaman kowa ba ita ce gata gata kun kore wa annabi amma kuna gaya wa ibn taimiyya gata to ka gani abin da ya kun kishi akan annabi amma kun dora wa ibn taimiyya wannan wani irin zalunci ne yaushe duniya za ta tafi haka yaushe duniya za ta tafi a haka idan ka tafi ɗari uku da 317 za ka ga abin da suke fa suke ƙara faɗa suka ce ya manya rumu lahu adilan filwara ƙadurumta kal an ƙa'ima lam yujadi ya kai wanda kake neman makwafin ibnu taymiya akwai wani irin ibnu taymiya ya manya rumu lahu adilan filwara ya kai wanda kake nema wa ibnu taymiya tsara kake nema wa ibnu taymiya daidai da shi na fito na ce annabi ba mutum ne kaman kowa ba ka yi raddi ranka ya ɓaci a lokaci ɗaya kuma kana cewa ibnu taimiyya duk wanda ya nema wa ibnu taimiyya irin ibnu taimiyya ma kadoro mu takal an kai malam yujadi ka nemi abin da ba za a iya samu ba kinaya dan haka waɗannan mutanen yan uwa ku ji da kyau gashi ma suna faɗa qadru zina imama ko ya qadru zina imama ilmin wadinin, adimal masla zamani faridu Ibn taymiya bai da tsara babu irinsa shi shi kadai ne a zamaninsa adimal masala ya rasa makwatanci ba wani irin Ibn taymiya ita ce abin da muke faɗa akan annabi yau da akan annabi na faɗi wannan za ku zo ku ce na yi shirka annabi kaman gowa kaman yanzu yanda kai malam tawfiq kake faɗa akan Ibn taymiya kuma ga abubuwan da kuke faɗa haka za ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku gyara lamarinku ku daidaita al'amuranku ku gyara tsakaninku da annabi wa biya tsakaninku da annabi ba kyau wallahi kuma muna daɗa gaya muku wallahi tallahi wani da'awan binku da ƙur'ani da'awan binku da sunna da kuke yi na ƙarya da wani ibadunku duk ba za su yi muku amfani ba in ba ku ganin girman annabi wallahi duk wanda baya ganin girman annabi dan wuta ne wannan ita ce gaskiyar magana da haka malam Taufin muna maka nasiha ka ji tsoron Allah waɗannan maganganu da ka faɗa kan annabi ka janye ka ji tsoron Allah ka janye ka ji tsoron Allah ka janye kawai wannan ita ce magana gaskiya ka ji tsoron Allah ka janye annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutum ne kaman kowa ba yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutum ne kaman kowa ba wannan shine magana ta gaskiya abinda zai tabbatar da haka ga abin za zamu dan karanta yanzu wanda shine zai zamanto dakala na ƙarshe insha Allah tabaraka wa ta'ala wato abin da yake cutan ku malam taufik ka karbi wannan nasiyan da budaddiyar zuciya abin da yake cutan ku shine kukan ce kun gani kulin na ma'ana basharun Ai ni mutum ne irin ku ka gaya musu ni mutum ne irin ku ba haka ake daukan qur'ani ba abubuwa da dama Allah zai iya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama alqur'ani kai baka isa ka gaya wa annabi ba misali zan baka Allah yana cewa dukkan dan adam innal insana li rabbihi lakanut innal insana innal insana al dinnan listighraqil jins ta haɗa dukkan ɗan adam annabi mutum ne to ka zo ka ce Allah ya ce dan adam mai yawan musu ne mai yawan kafirci ne bayyana kafirci ka sa annaba a ciki dole ka ware annabi kai malamin ka ma in ka yadda da shi dole ka ware shi amma Allah ne ya ce ka ware <laughs> ba inda aka ce ka ware hankalinka ne zai sa ka ware in fa kana da hankalin ba za ka sa annaba a ciki ba ko faɗin Allah tabaraka wa ta'ala inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala halin san innahu kana zaluman jahula Allah ya ce mun bijirar da amanan mu wa sama da ƙasa da duwatsu suka ce ba za su iya ɗaukan wannan amanar ba suka ji tausayin kansu suka tausaya wa kansu dan adam shi kuma ya zo ya ce zai ɗauka Allah sai ya ce dan adam innahu kana zaluman dama duk dan adam mai yawan zalunci ne jahulan mai yawan jahilci ne zaka sa annaba a ciki Allah ya ce duk dan adam zaka sa annabi malam tawfik ba za ka sa annabi ba dole ka zare shi ka san ba a kansa ake magana ba to dan me zaka zo ana magana ku dinga cewa annabi mutum ne kaman mu annabi mutum ne kaman kuwa me manzo Allah ya muku me ya tsare muku akwai ayoyi da kai ka san in ana magana da shi ana gaya wa annabi ne abinda malaman tafsiri suka ce al lahu wal muradu ummatuhu Allah yana magana da annabi ne amma ba da annabi Allah yake yi ba da al'umman manzan Allah misali walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhazna minhu bil yamin thumma qata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an wahajizi da annabi Allah yake wannan annabi zai canza maganan Allah zai juyar da ita kai ka san da ni da kai ake ba da annabi bane amma maganar da shi ake yi ko faɗin Allah tabaraka wa ta'ala waje da ka ballan fada ya same ka batacci zaka kira annabi batacci to dan me zaka zo ka dauko kulin na ma'ana basharun mislukum annabi mutum ne kama na kai din banza kai waye kai in kana da tunani ka san me kake yi don haka wato kar a ɗauki eh, annabi sallallahu alaihi wasallam a kai shi matsayin da yake a kai shi matsayin da bai kai ba a kai shi wannan kaza abin da kuka kasa ganewa har yau yan uwa ga wanda yake karanta alkur'ani zai ga alkur'ani cike yake da zagin masu rage girman annabi duk wanda yake rage girman manzon Allah Allah ya tsine masa albarka kuma alkur'ani yana tunkuɗe shi yana tsine masa albarka duk mai rage girman annabi amma za ka iya kawo mana gurin da Allah tabaraka ta'ala ya zammaci ko ya kushe masu ɗaukaka annabi da girmama annabi kana da gurin za ka iya kawo gurin da Allah ya kushe masu girmama annabi amma masu zagin annabi da masu kushe annabi mun ga yadda Allah ya kushe su ya zammace su wala tuɗi kulla hallafin mahinin hammazin masha'in binamimi manna'in lil khairi mu'tadin asim utillin ba da zalika zanim an kana za malima ba kaga wannan har dan zina Allah ya kira shi mai katon ciki mai kaza mai kaza saboda ya taba annabi kai kuma ka kawo mun guri daya yanda Allah tabaraka taala ya ce waɗannan sun girmama annabi dan haka Allah ya tsine muku ko ku mutanen banza ne kawo gurin in kana da shi haka in za ku daidaita lamarin ku ku daidaita lamarin ku ku ji tsoron Allah lamarin manzo Allah sharrun ku duk da kuke ciki na kin annabi da rashin ganin girma annabi wannan kofar da kuka bude na annabi mutum ne kaman kowa ita ce take cutan ku annabi mutum ne amma ba kaman kowa ba wallahi ku rufe wannan kofar kuna son ku samu lafiya maulan mu shehu radiyallahu ta'ala anu sahibul waqti wa sadatul anami yana cewa muhammadu abdullahi ghairu mushabbahin bihi bashar man rama zalika safi annabi mutum ne amma ba kaman irin mutane ba wanda ya ce ma annabi mutum ne irin mutane ka ce wawa ne in ji shehu radiyallahu ta'ala anu ya ce walakin na a'alal khalqi fadlan wa rutubatan a'alal khalqi mafi ɗaukakan halitta gaba ɗaya fadlan wajen falala wa rutubatan da wajen martaba da daraja da ɗaukaka muhammadu zaka abdu duna mushabbahi shine annabi muhammadu wannan babban bawan da babu irinsa sallallahu alaihi wa alihi sallam fa'alan bisharin iz atabil mukhassasi muna murna da watan rabiul Awal saboda ya kawo mana wannan keɓantaccen bawa a cikin bayin Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu Abdullahi sirrul mumahasi ko Muhammadu Abdullahi sirrul mumahasi sallallahu alaihi wasallam shine annabi babban bawan Allah nan wanda yake kwanduwa na tataccen da yake tatacce cikin halittun Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka manzo Allah mutum ne amma ba kaman kowa ba sannan abin da yake damun su sai su ce to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai awarid al-awaridul bashariyya waɗannan al-awaridul bashariyya din kulluha ta'tari rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ala rasulillah waɗannan abubuwan da duk suke samu na ina yin bacci ina cin abinci ina zagawa bayan gida ina zakkewa na wai ai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana yi dan ya gwada maka shi ma mutum ne kaman kowa oh ka ɗauka yinka da na manzo Allah ɗaya ne idan ka ga hikimar da kuka kasa ganewa in ka ga manzan Allah ya shiga bayan gida manzan Allah na na'am yana shiga bayan gida amma ya shiga ne don kai ka koyi ya ake shiga bayan gida da haka in ka shiga bayan gida sai a ce maka shiga da hagu ka fito da dama ka yi addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'is sannan in ka gama alhamdulillah allazi azaba nil azawa afani misali da irin waɗannan hadisai da suka zazzo. ka ga manzo Allah ya shiga bayan gida ya koya maka dan kai ka shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zake da iyali ya zake da iyali makaranta ce dan ka koyi ya ake zakewa iyali in ya ci abinci ya koya maka ya ake cin abinci in ya sha ruwa ya koya maka ya ake shan ruwa abin da ake so ka cira kenan daga motsin annabi da zaman annabi ba wai ka dinga kallon dan ya sha ruwa ni ma na sha dan haka ya zama irina ya shiga bayan gida na shiga bayan gida da haka ya zama irina ka zama wawa ka zama dabba baka da hankali ana son ka koyi ya shiga bayan gida ni ma in koyi shiga bayan gida yadda ya dace ta yin shiga bayan gidansa ya ci abinci in koyi cin abinci ta kan cin abincinsa ba wai ka dinga kallon ya shiga bayan gida ni ma na shiga don haka mun zama ɗaya ni da shi ba hauka sai a gurin wahabiya kilabun nari hauka sai a gurin wahabiya malam mutum wai kana roƙo shi kana gwada mai annabi yana gudun fanfalaki sai ya tafi gurin ibnu taymiya ka dawo ka kalla annabi kana kai wallahi sai ibnu taymiya ibnu taymiya me ka ji tsoron Allah da haka za ku samu galibin ayoyi to shi kaman ayan da shi malam tawfiqu ya ja ai Allah ne yace ce kulin na ma ana basharun mislukum mu muka faɗa Allah ne yace ce ka ce musu ni mutum ne irin ku to yan uwa ku lura duk gurin da kuka ji annabi ya ce ni mutum ne irin ku to kafirai yake gayawa haka duk gurin da ka ji an ce kai mutum ne irin mukafarai ne suka gaya wa annabi amma sahabban annabi ba su kallon annabi su cewa annabi kai mutum ne irin mu ko annabi ya kalli sahabban su ya ce kai ba mu da wani bambanci da ni da ku ko wani falala da ni da ku duk ɗaya muke annabi yana haka wa sahabbansa ko sahabbai suna kallon annabi su ce kamar yadda ku wahabiya yanzu kuke wa annabi wannan ɗiban albarka ku kalla annabi ku ce wa annabi mutum ne kamar kowa kamar mu sahabbai haka suke gaya wa annabi haka shi annabi yake gaya wa sahabbai duk wurin da ka ji aya ta zo ka bi qur'ani daga fatiha har nasi ka bi ka gani duk wurin da kaga aya ta zo ni mutum ne irin ku annabi da kafirai yake yi ko kaga ka an ce kai mutum ne irin mu kafarai ne suke gaya wa annabi kai kafiri ne kai kafiri ne da zaka zo kai ma kana maimaita maganan kafirai ka ji tsoron Allah ka tausaya wa kanka mana kafiran samudawa ga abin da suke cewa Allah yana faɗa kan adu da samudu ƙalu suka ce inantum illa basharun misuluna. ku annaba wannan mutane ne irin irinmu turiduna an tasudduna amma kana ya budu aba'una kuna so ku hana mu bautan abin da iyayenmu suke bauta ne fatuna bi mu bin ku kawo mana hujja wacce take mabayyaniya qalat lahum rusulun rusuluhum sai annabawan su suka ce musu innahanu illa basharun mislukum mu mutane ne irinku walakin Allah munnu ala man yasha min ibadi sai dai Allah yana bada baiwansa ga wanda ya so daga cikin bayinsa ashe ka ga annabawan sun ce mu mutane wa irin ku ne wasu wa suka gaya wasu kafirai kai kafiri ne kai kafiri ne ka ji tausayin kanka mana kai kafiri ne sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya cikin suratul kafi ka ce musu ni mutum ne irin ku yuha ilayya ana mun wahayi dawa manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam da musulmai da kafirai yake kai kafiri ne kai kafiri ne kaga da haka muna muku nasiha ku ji tsoron Allah wannan kofa ku rufe ta wallahi wallahi ku rufe wannan kofa halakar ku yana cikin kallon annabi kamar kowa wallahi ku tausaya wa kanku da haka Allah tabaraka ta'ala ya datar da mu Allah ya ganar da ku Allah ya shirye ku daga ƙarshe bari ku ji yanda sahabbai suke kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yanda sahabbai suke kallon manzon Allah bari ka ji duk wannan abubuwan da zan gaya maka malam taufiq in kana da ido ka je ka duba ka duba mu wadana al-imamu malik al-imamu al-bukhari cikin sahihinsa muslim cikin sahihinsa abu dawud dayalisi cikin musnadinsa abdurrazak as-sana'ani cikin musannaf Nash al-imamu ahmad da al-humaidi da ibn al da ishaq bin rahawiya ko rahawaihi duka ana faɗa cikin musnadinsu da al-imamu darimi cikin sunan da al-bazzar cikin musnad da al-imamu nasa'i cikin as-sunanul kubra da ibn khuzaima cikin sahihinsa da abu awana cikin al-mustakhraj da ibn na cikin sahihinsa da ad cikin Almu'jamul, mujamul awsat wal kabir da al-imamul bayhaqi cikin as-sunanul kubra wa sugura da al-imamul bagawi cikin Sharhu, sunna waɗannan gaba ɗayan su ka je ka duba mu baka misali hadisin sayyidatuna Aisha da hadisin sayyidina Abu Huraira da hadisin sayyidina Anas bin Malik wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo annabi qarara yake faɗa ni ba irin ku bane hadisin na Aisha tace daga ah, riwayar na Aisha daga Hisham bin urwa daga abihi an aisha radiyallahu anha qalat ta ce na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil wisali rahmatan lahu manzo Allah ya hana sahabbansa su dinga zarcewa da azumi saboda yana jin tausayin su in an yi azumi annabi baya shan ruwa baya bude baki Sahabban annabi sai suna koyi da annabi su ma suna haka manzo Allah ya ce na hana ku dena faqalu sai suka ce innaka tuwasil to ai kai ma gashi kana yi manzo Allah sai ya ce inni lastu ka ni ba mutum ne irin ku ba ba a irin hai akku nake ba inna ma ni rabbi wa yasqin Allah ne yake ciyar da ni ya shayar da ni gashi karara annabi yana cewa lastu ka hai atikum kuma a gurin da suke kokari su yi koyi da shi a mu'amala ba wai gurin da ga ce wai daraja ko wani fifiko a gurin halittan hai'a ka hai'atikum albuniya shakaliya annabi ya ce ni ba irin ku bane kaga yanda yake gaya wa sahabbai da aka kulin da ma'ana basharun mislukum da kafirai yake yi kai kafiri ne sai dai kai kafiri ne sannan riwaya Abu Huraira idan ka ɗauko ta tar har zuwa ka tsallake sinadi ya ce na ha rasulullahi sallallahu cikin bukari na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alil wisali fi saumi manzo Allah yana dinga tazarce ya azumi fa qala lahu rajulun musulmi na sai wani mutum daga cikin musulmai ya ce wa annabi innaka tuwasilu ya rasulullah to annabi ai ga ka kai kana zarcewa qala annabi sai ya ce wa ayyukum mithli a cikin ku waye mutum na? wa ayyukum mithli a cikin ku waye mutum irina inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqin ina kwana Allah ne yake ciyar da ni ya shayar da ni yace falamma abau an yantahu lokacin da annabi ya ce su daina bin sa azumi sahabbai suka ki suka ci gaba da bin annabi anil wisali suka ci gaba da yin azumin wa salabihim yauman annabi ya zarce da sahabbai kwana ɗaya ba ci summa yawman kwana na biyu annabi bai ci ba bai sha ba summa ra'awul hilala kawai sai aka ga wata faƙala manzalla ya ce lauta akhara lazittukum manzo Allah sallallahu alaihi ya ce da wata ya jinkirta da na ƙara muku kwanakin in yi ta tafiya bana cin abinci a wata riwayan Abu Huraira manzo Allah ya ce lastu mislakum ni ba irin ku bane dan zuwa habiyawa ina kuka samu annaba mutum ne gaman mu wallahi tallahi kai ya rajul taqilla ka ji tsoron Allah zaka mutu ka shiga wuta wallahi dan wuta ne kai kana ga yawa annaba haka kafirai ne alqur'ani annabi yake ce musu kulinna ma na basharun mislukum ko kuma su ce annabi ma anta illa basharun na ƴaƴan bayi ku kiyaye harcen ku akan annabi sannan ga riwaya sayyidina Anas bin Malik ita ma cikin Bukhari yace haddasana Ayyash bin al-Walid haddasana Abdul A'la haddasana Humayd an Sabit an Anas radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa qala wasalan nabi sallallahu alaihi wasallam akhir ash-shahr manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ta tazarce da azumi a ƙarshen wata wa wasala unasun minan nasi wasu mutane daga cikin sahabban annabi su ma sai suka yi bin annabi suna muwasalan azumi fa balagan nabiyya sallallahu alaihi wasallama wannan labarin na tazarcin a azumi sai ya isa kunnan annabi fa qala manzo sai ya ce law mudda biya shaharu wasaltu wisalan da a ce wata banga wata ba da na ci gaba da yin azumin nan ya da'ul ta ta'ammuqahum har yan karambani da yan kankan ba su bar yin kankan ban su inni lastu mithlakum ku gane ni ba mutum ne irin ku ba azillu yut'imuni rabbi wa yasqin ko da yaushe Allah ne yake ciyar da ni yake shayar da ni tafaddal bayan wannan halta ta ila hujja Za ka ƙara zuwa ka ɗebo waɗancan ayoyin. kai tafakkuri malam taufiku da sauran wagiyawa ku rufe wannan kofan ku ji tausayin kanku annabi mutum ne ba aljani ba ne, annabi mutum ne ba mala'ika ba ne, amma kamana ƙarya ne kaman ka ƙarya gagi tun daga ibn taymiya yanzu muka karanta ba ku yadda ibn taymiya mutum ne kaman kowa ba kun fifita shi akan dukkan halittu annabi ne kawai tsaran ku shi kuka raina haka yan uwa muna ba da shawara waɗannan makiya annaba a yi hankali da su a yi hankali da su da haka malam taufik kai ma muna gaya maka wannan ƙungiyar ƙin annabi da kake ciki ka fita ka fita ba abin da annabi zai yi da kai gaje lahira kana kallon sa mutum kaman kowa dan zai barka in dai mutum ne kaman ka to in an je lahira zai barka duk abin da zai yi kai ma zaka iya sai ya barka kai gaban kanka kai kaman sa ne he kyale ka haka waɗannan magiya annabi ku ji tausayin kanku yawa ku ji tausayin kanku ku ji tausayin kanku kai ma malam tafiq da kake cikin wannan tafiya na makiya manzo Allah wallahi ka ji tausayin kanka kuma muƙabala da kace ka ayyana muƙabala mun karba in Allah ya yadda sai dai mun ba rai amma ana dira a ganin Allah yadda zaka ga mu wannan yaqinan wallahi cikin girmamawa da komai wallahi za a yi ai dama mu muna jiran masu hankalin cikin ku masu ƙwarin cikin ku ba karnuka ba masu ƙwari masu hankali wanda in an zauna in misali ka dirje shi duniya za ta gane ka dirje mazhaban amma misali eh, an samu karnuka sun fito suna ta haushi ga ah, launa ba albadara kilabul wara ma wasalan nabhu ila albadri eh alkalbu yambahu wal tasiru in karnukan cikin ku za su fito su yi tawa fararen wata a cikin mahaushi a <laughs> haifarin wata ba zai can suna yi ba amma a sami mai hankali kamar kai malam taufiku ku fito da girmamawa da mutuntawa wallahi mu zauna da kai ka tabbatar mana da annabi daidai kake da annabi annabi bai fi ka ba mu zauna yanda kake faɗa mun kuma za mu tabbatar da annabi ya fi ka wallahi za mu tabbatar da annabi ya fi ka za mu tabbatar da annabi ya fi ka mu zauna ka kawo bidiyoyi ɗari in kawo bidiyoyi ɗari ba laifi ka kawo dubu ma a tijjaniya ne ma narko maka bidiyoyin inda suke cikin gidanku wanda sai ka yi haka ka tsera hannu a kai wallahi wallahi haka wannan magana ce muke yi da kuma nasiha wa masu hankalin cikinku ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sa ku gane babu alkhairi cikin irin wannan abu da kuke yi na zabge darajan annabi da nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai ba muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya ganar da mu da ku gaba ɗaya Allah ya mana gudumawa da ƙaunar annabi ya cika zuciyarmu da ƙaunar annabi Allah ya cika zuciyarmu da ƙaunar annabi Allah ya cika zuciyarmu da begen annabi Allah ya yassara mu cikin biyayya wa annabi bayan ya cika zuciyarmu da ƙaunar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah ya yi mana haka dan annabi da mu da ku gaba ɗaya bi jahi sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kayan wannan shine takaitaccen jawabin da zamu yi mun yi ta yi ayi afuwa network yayi ta bamu matsala ya je ya dawo ya je ya dawo Allah ya sa mu dace albarka annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi na ranse muku da Allah hiya najatun ita ce kubuta daga duniya da lahira duk mutumin da ba shi da tsoron Allah ba shi da masirata a duniya da lahira saboda haka tsoron Allah shi shine kubuta daga azabar ubangiji Shi shine kubuta daga masifun da muke fama da shi a nan duniya wa lazi na nattaqaw bi mafazatihim Allah subhanahu Ta'ala ya siratar da allazi nattaqaw waɗanda suka ji tsoronsa sa bi mafazatihim daga rabuwar daga rabautarsa na bi mafazatihim sun rabauta la yamassuhum su'un su wayannan da suka rabauta daga jin tsoron ubangijinsu to wani abu mummuna ba zai taba su ba wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba a ranar kiyama ma'ana wani abu mummuna ba zai same su ba a nan duniya kuma ba za su ji tsoro ba ba za su yi bakin ciki ba a lahira ayyuhal muslimun ya ku musulmai Yau yawmul juma'atu ranan juma'a yawmul juma'atu ranan juma'a mun fadil rana ce mai falala rana ce mai fiko fifiko rana ce mai daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma tala'ati shamsu ala yawmin afdalu min babu wata rana ma tala'ati shamsu ala yaumin rana bata fudo wa wata rana ba rana bata bullo wa wani ini ba afdalu minhu fiye da ranar juma'a mana babu wani mafificin rana kamar ranar juma'a fafiki kulika adam wannan ranar juma'a a cikinsa Allah ya halicci annabi adamu wa fihi udkhilal janna a ranar juma'a aka sa annabi adamu ranar a cikin aljanna wa fihi ukhrija minha a ranar juma'a da ya ci itacen da Allah ya ce kar ya ci saboda mu zo mu yi rayuwar wannan duniyar to a ranar aka cire shi daga aljanna wato jewa daga cikin al'amura da al'umma ya kamata su yi tafakuri, shi Allah ya riga ya sara kayansa shi yasa idan ka ce me yasa annabi Adamu ya ci itace to ya za a zo a halice ka a haife ka a nan jimeta nan ka rayu dole sai an yi rayuwar duniyan nan to shi yasa dole ya ci wannan itacen a fito da shi duniya saboda ya haifi duk zuriyarsa a nan duniya kuma daga nan ne kasuwar take waye zai ta ya tafi aljanna waye zai kaskance ya tafi wuta wannan shi ne dalilin saboda annabi Musa da annabi Adamu wata rana sun haɗu annabi Musa yana ganin annabi Adamu kasan shi annabi Adamu me zance ne da Allah ya kore masa zance Allah ya ce masa kalamun layi, to shi baya gani ya yi shuru shi yasa dalilinsa aka rage mana sallah daga hamsin zuwa biyar annabi ibrahim da yake shi zance ba halinsa ba ne suka gaisa ya wuce ya zo suka yi sallama ya wuce amma yana zuwa a sai annabi musa ya ga annabi adamu yana ganinsa sai ta ya adamu kai ne ka ci itace ka cire zuriyarka a cikin aljanna ya ce musa kenan mai zance da allah ya ce baka karanta a cikin attauranka ba ya ce kafin a halice ka da shekara ɗari shida ne ko hudu na manta Allah ya rubuta a cikin attaura cewa Adamu zai ci itace a fitar da shi daga aljanna. <laughs> Kafin Allah ya halice ni da shekara ɗari shida Allah ya rubuta a cikin attauran da ka karanta cewa Adamu zai ci itace a cire shi duniya. <laughs> Ta saboda aka yace me nazargi zargi na kuma ya annabi Musa Ya ce mitubi ya Adamu kasan babba babba ne eh, to saboda haka a ranar ne juma'a aka cire annabi adamu daga aljanna aka dawo da shi duniya wa ta taqumu sa'a a sa ne za a yi tashin alkiyama wannan rana mai girma wannan rana mai yawan suna wannan rana mai firgitarwa wannan rana wanda yake ɗauke da bala'o'in da baka taba gani irinsa ba to a ranar juma'a za ta tashi shi yasa yau ɗin ne a na gobe ne na jibi ne to shi ne ba a sani ba amma dai tabbas a ranar juma'a za a yi tashin alkiyama Allah ya kiyashe mu eh, Allah ya samu dace wa biki sa'atun a cikin juma'a akwai wata lokaci la yuwafiquha abdun musulmin yusalli yas'alullah shay'an illa ɓahu iyyahu akwai wani lokaci a ranar juma'a ga satar amsa ga dukkanin musulmi ba a cikinta akwai wani rana ba wa musulmi ba zai kasance ba yana sallah yana addu'a ya roki ubangiji wani bukatarsa in dai a wannan lokacin ne to sai Allah ya biya masa bukatarsa a juma'a ne Allah ya bada wannan damar shasa lokacin da annabi yusuf suka zo suka gamu da bayan duk abin da ya faru suka zo suka gamu da 'yan uwansa suka koma wajen babansu suka tabbatar 'yan uwansa goma sha ɗaya sun yi laifi sai suka nemi babansu ya gafarta musu 'ya'yan annabi yakuba kenan sai ya ce inni da lakum da sannu zan nema muku gafara ma'ana nan gaba dalili malamai suka ce yana jiran wannan lokacin ne ya shigo sai ya roka musu gafara a wajen ubangiji an samu sabani aka ce wani lokaci ne wannan din aka ce lokacin da liman ya zauna kafin ya tashi wasu malamai suka ce wannan lokacin ne ita ce lokacin da duk bukatar ka idan ka gaya wa Allah to sai Allah ya biya maka wannan bukatar wasu malamai suka ce a'a bayan sallar la'asar ne kafin faduwar magariba saboda Allah yana cewa fai iza qudiyatis salatu fanta fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihuna caza zaka samu tijanawa a bayan la'asar kafin faduwar magariba ana ta zikiri har ma da wanda ma ba ɗan ɗari wanda suka fahimci wannan ayan Allah ne da kansa idan kuka ya ce in kuka gama sallah ku koma ku je ku nemi arziki ku je ku kasuwancinku amma bayan kasuwancinku kaɗan idan lokacin faɗuwar magariba ya kuso ku zo ku yi ta ambato na inji Allah wannan nassin Qur'ani ci yasa da yawa wanda ba ɗan ɗari kuma suna zuwa su yi zikirin juma'a saboda nassi da ya tabbata daga wannan din wasu malamai suka ce wannan lokacin ne ko kai kaɗai ne ka kebanta ka zauna kana ta zikiri har rana ya faɗi manzo Allah yana cewa bawa ba zai kasance ba bayan magariba kafin ya faduwar rana ya zauna yana ta ambatan Allah har rana ya faɗi to sai Allah ya gafarta masa dukkanin zunubansa sai Allah ya biya masa dukkanin bukatunsa au kama kala